watan rabi'u thani hijira 1443 23 watan 11 2021 za mu tashi da a cikin wannan littafi na muwatta'i imali, muna na cikin kitabu sala babu ma ja'a a nida'i lis-sala babu abin da zo dangane da annida lis-sala wato kiran sallah ko wanda anan ya ruwaito shi mursal amma imamu turmizi ya ruwaito shi mai lamba ta 1089 da abu dauda mai lamba ta 499 na biyu shi hadisun hadisin da ibn shahab daga ba shi kuma wanda imamu bukhari ruwaito shi mai lamba ta 611 musulun mai lamba ta 384 sai kuma hadisi na gaba wanda muka karanta shi ne wanda imamu bukhari ya ruwaito shi a gurare daban-daban muslim ma ya rawaito shi bukhari ya rawaito shi mai lamba ta 615 654 da kuma muslim mai lamba ta 437 sai kuma hadisi da muka tsaya a kansa shine wanda shi ma imam bukhari ya rawaito shi mai lamba ta 636 muslim mai lamba ta 602 za mu tashi hadisin abdurrahman bin abdullahi bin abdurrahman bin abi sa'sa'at al-ansari nan ne ko وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي سعصة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء Waɗanne wala a yi suman 'imma da sautin mu'asini junnun wala'insu wala shai'un? Illa shi ne da nahu yau Malkiyama? Ha ala ku sa'idun sami'in tuhumin Rasulillah Sallallahu alaihi wa sallam? Wani hadisi shi ma 'imaman mali ariwarto shi to 'imamar ya ariwarto shi a gurare da dama daga ciki akwai mai lamba ta ɗari shida da tara da ɗaya da dubu da ɗari da wannan ariwarto shi ne daga wannan sahabi Daga babansa sa an cewa shi mahaifinsa ya ba shi labari a ba sa'idin al-khudriya cewa aba sa'id al-khudri qala lahu a raka tuhibbul ghanama kai na son kana sha'awar kiwo kullum ka kora yan awakin ka fita waje dama can fitina ta fitina ka sai awaki ka koma kiwo bayan gari yanzu ƙara ma ka shigo garin walbadiyata na kana son zaman ƙauye to kagan ana zaman lafiya zaman kawai yana da daɗi amma zaman kawai ya zama tashin hankali fai za kun tafi mika idan kana cikin awakinka kana kiwo cikin tumakinka au badiyatika ko kana ƙauyenka fa azzanta bis salati to kai kiran sallah idan kai kiran sallah farfa sautaka bin nida ka daga murya in za ka kiran sallah ko da kai kadai ne a daji ka tashi ka kwalla kiran sallah a cikin dajin nan fa inna la yasma'u mada sautil mu'azzin jinnu don babu wani aljani da zai jiyo muryar mai kiran sallah wala insum haka babu wani mutum da zai jiyo muryar mai kiran sallah wala shay'un ko menene ma dabbobi da tsirrai da dukansu illa shahida lahu yawmal qiyamah hmm. sai ya ba da shaida cewa ya ji ka kana karanta kalmar shahada wannan shaida kun aka karɓe ta mutum ya wuce wani abu ya tashi a gaban Allah ya ce Allah ne ne sa ya shaida babu abin bauta da gaskiya sai kai kuma ya shaida annabi Muhammadu manzon kai na ma ji shi da kunne na yana karanta wannan ya isa babbar shaida ga wanda ya kiran sallah illa shahida lahu yawm al-qiyamah sai ya bada shaida ranar al-qiyamah qala hu abu sa'id sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi da na gaya maka ba wai kundin ka bane a'a na jiyo shi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka wannan hadisi yana koyar da abubuwa guda uku na farko shine a mutum yana sha'awa zai iya shiga harka kiwo kuma harka kiwo da harkar noma tana cikin abubuwa guda biyu da ake samun arziki a duniya da kira kira din nan dai da ake yi a makera ita ce aka ta ciyar da ita gaba har ta koma kamfaninnika har ta koma masana'antu ake ta kera abubuwa daban-daban mu yanzu muna nan a uwan makera da gawayi su sun yi karatu sai suka faɗaɗa harkar sai ta faɗi har ta zama ana kera abubuwa masu ban mamaki ba wai fasaha ce ba mu da ita ba ba ma samun goyon baya ne yan najeriya nan da ka gansu ba ƙaramin fusaha gare su kowane fanni a duniya ban taɓa ganin wani abu a duniya da ya gagare mu karanta shi ko gane shi ko fahimtarsa ko iya shi ba babu shi a duniya wani profesa kira da australia ya ce ɗan kano ne shi shine profesa lissafi na uku a duk faɗin duniya a binciken da aka kuma ɗan kano ne ga masu ƙera mota masu ƙirƙirar mota masu ƙirƙirar jirgi masu ƙirƙirar gidan rediyo kullum masu fasaha amma kamata a ce akwai makaranta ta masu fasaha a ware ta duk wanda Allah ya masa baiwa makaranta yan baiwa wanda aka ganshi da kirkira ko da kiriniya ko da kage-kage irin waɗannan ne a ƙasashen turai ake gaggawa a ba su aiki a ba su sana'a da aikin yi saboda in ba a gaggawa an baka sana'a da aikin yi ba mutum sai ya je amfani da wannan fasaha tasa ya je kuma ya dinga eh, cin dukiyar jama'a koda zina ga yan sanda sun kama wani mai fasaha gaske yana haɗa wasu dabaru a facebook da wasu da waye da waye yana karɓe mutane kuɗi ga na ji kwarewa yi a harka ba ba shi aikin yi ba sai shiga cuwa cuwa sannan kuma na biyu an yabi zaman ƙauye ba wai komawa ƙauye ba mm, so ake mutum ya haɗa ya gauraya ya cuɗanya birnantaka da ƙauyantaka mm. kakka zama ɗan ƙauye zalla sai a dinga ganin kawanci tare da kai kakka zama dan birni zalla sai a ga birnantaka kaɗai tare da kai amma an ka gauraya misali an haife ka a kauye ka girma ƙauye sai ka dawo birni to sai ka wuce 'yan birnin haka kuma inda za ka koma kauye sai ka wuce 'yan kauya. wannan dabara da ka zo ta birni in noma za ka sai fi nasu kyau saboda kana da wata gogewa da su basu fita sun gogewa. bisa ka ga annabi alaihi salatu wasalam ya ce an kai shi banu sa'ad ya je ya yi kiwo ya kware a cikin fasahar su da da ɗabi'ar su irin ta jarumta da ƙarfin hali da fasaha harshe da su saboda haka ka lura da kyau duk wanda ya taso daga ƙauye faɗo birni sai ya zo ya wuce 'yan birnin to kai ma ka koma ƙauye kaga sai ka wuce 'yan ƙauyen saboda ka zo da abu biyu ka zo da birni ka faɗo ƙauye saboda haka fasaha ka kuma ka kula duk wanda a ƙauyensu ya shigo birni in ya koma ƙauyen za ka yamu kowa waye wayewa haka kuma duk wanda za ka ga ɗan birnin da ya zama ƙauye sai ka ga ya fi sauran jarumta da ƙarfin hali wanda ya zo daga ƙauye zai iya yin kowace irin sana'a komai wahalarta komai kaskancin da kake gani zai iya kuma daga nan sai Allah ya tashe shi sai ya zama shine mai gidan kuma ku zama yaransa 'yan birni na? yawwa da ya ba to sannan kuma an nuna mana mahimmancin kiran sallah cewa kiran sallah yana da mahimmanci ko da mutum shi kadai ne a daji mutum zai iya yin kiran sallah kuma ya kiran sallah nan wato duk abin da ya jiyo shi zai ba da shaida a gaban Allah ranar alkiyama cewa ya ji shi yana kiran sallah saka wannan falala ce da kira zuwa ga mahimmanta kiran sallah وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نودي للصلاه ادبر الشيطان idan an yi kira zuwa ga sallah shaidan yakan yakan juya da gudu lahu dura'un yana tusa hatta la yasma'an nida'a don kada ya ji kiran sallah faiza qudiyan nida'u idan an kare kiran sallah a kabala sai ya fuskanto hatta iza suwiba bis salati har sai an tada ikama adbara sai ya sake bada baya ya gudu hatta iza qudiyat tathwibu har sai an kare tada ikama a kabala sai ya sake dawowa kai shi da akwai taurin kai wai fa ya ji an yi kiran sallah ya gudu amma ana gama sai ya dawo an tada ikama ya gudu an gama ya dawo shi juriya gare shi eh shi dan akwai aiki sai dai duna wuta ne eh, ba albashi ba fansho ba garatuti ba lada amma yi yake yi shi ne ya samu abokan halaka tunda an ce shi tsinanne ne to ya ce ya yarda da tsinuwar amma a bashi dama ya karo wasu tsinannu irinsa ne kawai aikin da yake ta ba dare ba a ƙabala hatta ya khatira bainal mar'i wa nafsi har ya zo ya sa wato zancen zuci tsakanin mutum da zuciyarsa zai kutsa tsakaninka da zuciyarka ya sa maka waswasi shikenan kana sallah gangan jikinka a masallaci amma tunaninka yana kasuwa ko yana gida ko yana gona ka ji sallah kawai ake amma baka san ma a inda kake ba in abin ya yi muni ma mutum sai ji har tunanin sako da laifuka a cikin sallan ma yana yi a cikin sallan wani ya ce shi baya tunanin duniya sai ya shiga sallah sai ta faɗo masa tuno kaza tuno kaza tuno kaza tuno kaza shiga kaza wani sai dai kawai ji an yi sallama bai masu raka anuwa kai ya riga ya cire kushu'i ya cire tunanin lahira a cikin sallar ya cire mata rai ya bata gangan jiki wannan shine babbar jaraba mai kana sallah da wuya baka tuno wani abu ana shiga wani gaba ka gaita a kasuwa tana lissafi zuciyarka kana nan masallaci a gangar jikinka amma kuma zuciyarka tana kasuwa lissafin ka yana wani guri can daban hatta ya khatira bainal mar'i har sai ya yi kutse tsakanin mutum wa nafsihi da zuciyarsa ya ƙulu uskur kaza tuno uskur kaza uskur kaza lima ya yakun yazkur abinda da ba baka tunan ba amma sai ka ji a cikin sallah ka tuna shi hatta ya dhalla rajulu har mutum ya zamo in ya dari ai ma ya dari kam sallah ya ma saraka an nawa ba to shi yasa tunda shedan yana mana wannan sai kuma aka ba mu assignment aka ba mu formula na yadda za mu gyara abin da ya lalata a sallar shi ne kabali da bali ya zo ya rikita maka sallar ka ƙara sai kai me in ka rage sai kai me ƙari kai ko rage sai ka wurgar da na'am abin da kake shakka din uku ko hudu sai ka mai da ita uku biyu ko daya sai ka mai uku ko hudu sai ka mai ka dinga jefa da wajen kake shakka ka gina akan yaki ne kuma kai sujjada in dai a yi magani shi za ka wani yana koya mana guda hadisi na farko shine wato mahimmancin kiran sallah da tarihinsa wajen korar shaidan da iblis ta kiran sallah yana da tasiri tasirinsa kuma yana fatattaka iblis da shaidan a lokacin da ake gudanar da da shi sannan kuma shaidan baya son kiran sallah baya son tada ikama saboda a ciki akwai kabbara akwai kalmar tauhidi shi ko baya son a ce annabi Muhammadu manzon Allah ne dan ya san duk wanda ya bi shi ya tsira duniya da lahira sannan kuma mun ji cewa shedan yana yin tusa sannan kuma mun ji cewa shedan yana zuwa ya sa mutum masu wasi a cikin zuciyarsa har ya mantar da shi raka'a nawaye Allah ya tsare mu amin وحدثني عن مالك عن ابي حازم بن دينار عن سعد بن سعد الساعدي انه قال ساعتان يفتح لهما ابواب السماء akwai wasu awanni guda biyu ana buɗe ƙofofin gidan wato ana buɗe kofofin sama wa ƙalla da'in turaddu alaihi da'watu da kaɗan ne mutum zai yi addu'a a dawo masa da addu'a a wannan lokacin hadaratun nida lissala wasafu fi sabilillah lokacin da ake kiran sallah dama mun san mai kiran sallah <clears throat> akwai sunnoni da ake so da mai kiran sallah da mai jin kiran sallah su kiyaye shi mai kiran sallah akwai abubuwa guda goma sha biyar da malamai suka lissafa wanda ya shafi shi mai kiran sallah akwai wasu abubuwa guda bakwai kuma da aka lissafa waɗanda suka shafi mai sauraron kiran sallah daga ciki akwai wato mutum ya tsarki in za ka yi kiran sallah ya zamo in kana da janaba ka yi wanka in ba ka da alwala kuma ka yi alwala in za ka yi kiran sallah zama kana da alwala na biyu kiran sallah ana so ka yi shi a tsaye hmm. ba mutum ba zai kawo kujera ya zauna ko ya kawo buzu a zauna ya kira sallah daga zauna ba a tsaye ake kiran sallah sannan na uku a fuskanci alkibla ba za ka kalli yamma ko kudu ko arewa kai kiran sallah ba alƙibla ake so ka kalla idan za ka yi kiran sallah sannan kuma ana so ka sa hannunka a cikin kunnuwanka haka Allahu akbar Allahu akbar hannunka yana cikin nan to wannan shi ma yana cikin abin da ake so mutum ya yi sannan kuma na biyar iltifat ashhadu Allah ilaha illallah kana juyawa haka dama kana juyawa hagu wajen wato hayya ala ne ko to shine ake son ka iltifati sannan kuma raf'u saut ana so ka kiran sallah da ka ɗaga murya kada mutum da isa aka ce ka koya wa bilal fa innahu andamin ka sautan ya fi ka gwarjin murya sannan tahsinu saut ana so ka dinga kiran sallah da murya mai daɗi ba ka dinga yi ba kamar ba daɗi sosai mm. ana so ka kyautata murya sai dai wajen kyautata murya ba a so kuma a yi ta jan madda ana ƙara maddodi ana ta ja haka shi ne mm. sannan mutum ya sa ikhlasi kiran sallah ba wai nuna gwaninta ba ne eh, kalmar tauhidi kake yi mm. sannan mai kiran sallah zama musulmi kafirin ya kiran sallah bai ba ya zama mai hankali ma'aukaci dama ba zai kira sallah ba ya zama namiji kada wata ta ce ita ce ladanin masallacin kaza ya zama mai mayizi zai iya tantancewa mm. ya zama ko mutum daya ba a sa masu kiran sallah da yawa wato a lokaci guda ba ya zama adali saboda sanin lokaci ya zama kuma masani da shigar lokaci da fitarsa Na kai daga kwada mutane kiran sallah lokaci bai ba sannan ya san kaifiyar yadda ake yin kiran sallah mm. waɗannan su ne abubuwa guda goma sha biyar da ake so wanda zai kiran sallah ya zamo ya kula da su sannan mai sauraron kiran sallah kuma na farko ya dinga maimaita abin da ya ji mai kiran sallah din yana yi wato ka dinga bin sa ya ce Allahu akbar Allahu akbar ka ce Allahu akbar Allah Allahu akbar Allahu akbar ka ce Allahu ashhadu an la ilaha illa Allah ka ce ashhadu an la ilaha ashhadu an la ilaha illa Allah kai ma ka faɗa ashhadu anna muhammadar rasulullah kaga ashe duk duniya kiran sallah muke kenan tunda muna faɗa abin da mai kiran sallah ke faɗa hayya ala sala kace la haula wala quwwata illa hayya ala sala kace la haula wala quwwata illa hayya ala al falah nan duka ce la haula wala quwwata illa saboda ƙarfi da dabara ba suke sa aje masallaci ba mm. muwafaka ce daga Allah ka aje komai ka tawo masallaci sai Allah ya sa kana cikin aljanna kana da rabo wani sai ga da kira sallah fara rukunuku ya fara wash wai ya fara jikinsa ya mutu saboda yana so ya ci gaba da kasuwanci ko ci gaba da sana'a ko ci gaba da wasa ko ci gaba da kaza baya jin daɗi Allah Allah yake in ma zai je ya sallar gudu gudu yake a yi maza a yi sallah gudu gudu ake a dawo saboda kada abin da ake yi ya wuce ka ji sallar ta dan fa sallar muke zaune a duniya amma ko mutum sai ka ga yana ta so ya yi ta ya gama ta sannan kuma faɗa la haula wala quwwata illa billah wajen hayya ala sannan an gama kiran sallah mutum yayi salati ga annabi alaihi salatu wassalam sannan kuma ya da'awa Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was qa'ima muhammadin wasila wal fadila wa basu allazi wa'atta sannan wa ana ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah raditu billahi rabban wa bi muhammadin nabiyyan wa bil islam dina sannan kuma ya daga hannu ya addu'a shine na shida sannan in an kira sallah ka kafta daga masallaci kai tafiya ka ya kira sallah kana gurin to ka tsaya a yi sallah da kai wannan su ne wato abubuwa guda bakwai da ake so shi mai kiran sallah wato ko mai sauraron kiran sallah ya kiyaye waɗancan kuma su ne abubuwa guda goma sha biyar da ake so shi mai kiran sallah wato ya kiyaye su sannan faɗa cewa bilal kiran sallarsa yana da lafazi ne guda goma sha biyar wato jimla goma sha biyar ce kiran sallar bilal Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kudi kenan ko ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah takwas hayya ala salah hayya ala salah goma ko hayya ala al falah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha to sai kuma kiran sallah abin mahazura shi kuma yana da lafazi ko jumla goma sha tara goma sha tara ne shine yanzu na gama sallatan mafiyawa a yanzu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar nawa kenan hudu ko ashhadu an la ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hudu takwas ko ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بعد لا شيء شيء نبي محزورة شيء مكون يسوي saboda tarji'in nan da aka ƙara guda hudu kalmar shahada ɗin kowace an yi ta hudu hudu maimakon biyu biyu sai ta zama takwas amma sai a yi a hankali sai kuma a kuma yi da kare wannan su ne wato annabi sallallahu alaihi ya ce wanda ya shekara goma sha biyu yana kiran sallah aljannata ta waje ba kuma Allah zai dinga rubuta masa lada sittin. a kowane kiran sallah lada talatin a kowace ikama kaga irin yankunan da suke ɗauka wanda yake kiran sallah ma mutsiyaci ne ko talaka ne ko ba zai arziki ba ko koma baya ne ko rashin aikin yi ne da makamantarsu to ba haka ba kiran sallah babban arziki ne mutum yana da ilimin yinsa kuma yana yinsa yadda aka ce wasu ila malikun anin nida'i yawmul juma'ati an tafi ma game da kiran sallah ranar juma'a hal kunu qabla an yahilla alwaqtu za a iya yin kafin lokaci ya shiga fa qala la ai dama kiran sallah kullun shida muke yi biyar sai lokaci ya shiga na shidan ne ba sai lokaci ya shiga shi da kiran sallah farko domin ita asuba ce kadai a sallah ake mata kiran sallah duk da juma'a ana mata biyu amma ɗayan wato sayyidina usman ne ya wato samar da shi saboda a dinga faɗakar da kamar yadda a cikin sallah asuba ake kiran sallah biyu saboda na farkon ka tashi kai tahajjudi ka tashi kai addu'a ka tashi lokacin da Allah yake cewa ina masu bukata ina masu neman arziki kana so da saba ka tafi neman arziki amma baka tambaye mai bada arzikin ya baka da daddarawa ka tashi ka tafi kasuwa baka roki mai arzikin ba arzikin a hannun Allah yake sosai kuma yanzu kuma ya shawo da gairin sa sai ka gaya masa cewa za ka kasuwa gobe ya baka arziki kuma kana kana ta bacci lokacin an gama rabon arziki kaga idan ka je ka sha kura ka dawo kana bacci an gama rabon arziki yana cewa ina mai kira in amsa masa ina mai bukata muna ta wani Allah ka lafiya wani ma ya kara jan bargo ya Allah yana ta kira ina masu bukata ana ta bacci shi ne shi kiran sallah sai zama shi asuba ita ake mata kiran sallah biyu kawai ladanan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da na faɗa su nawa ne ce su hudu ne akwai bilal bin raba akwai abdullahi bin umar maktub akwai sa'ad al-qarazi akwai abi mahzura waɗannan su ne ladanan annabi alaihi salatu wassalam suke yin kiran sallah hmm. amma da yake a madina ne ake da guda biyu sai ya zama bilal an sa shi ya dinga kiran sallar farko abin na kai bilal ne mai kiran sallar farko mm. da haka bilal shi yake zuwa da as-salatu khairun minan nawm as-salatu khairun minan nawm kenan as-salatu khairun minan nawm ya kamata a sa ta ne a kiran sallar farko akwai kasashen da suke sa a duka kiran sallah biyu a kiran sallar farko a salatu khairu minan ma ana nufin sallar dare ta fi bacci a saka annabi kuma a salatu khairu sallar asuba ta fi bacci akwai kuma waɗanda suke yi a kiran sallar farko ba sa yi a na ƙarshe akwai wanda suke yi a na ƙarshe ba sa yi a na farko to wanne ne daidai a cikin hukun nan hukunan. hukun nan za ka ce mazhabar sa as-salatu khairun minan nawm a kiran sallar farko ita ce mazhabar daidai domin shi abdullahi bin ummi maktum hmm. shi yake kiran sallar karshe ba a taba ruwaitowa da gare shi ya ce as-salatu khairun minan nawm to ina aka samu ta kiran sallar karshe dukkan duba ruwayoyin kaf hmm. ba za ka ga inda abdullahi bin ummi maktum aka ruwaito bilal ne mai cewa as-salatu khairun minan nawm da ina ibn maktum ya ga ina aka ga a salatu khairu minan nawm a kiran sallar karshe dama sallar ba ta yi kamata a ce kana farke aka kira sallar su. wani ya ce mu wallahi wata arniya ce ta koya masa tashi da asuba ice kuma ba komai ba ya'yanta suna karatun boko ne sai ta tashe su uku ce tana watsa musu ruwa ku tashi ina son kai ka zama lauya kai ka zama profesa a kaza wannan lokacin an fi gane boko ƙara gara bace zai ji ah, a inda su sun fi gane boko ni ko zan fi gane qur'ani ita ko wannan mata yace ba ta makara uku na yi za ka ta faisa yaran tashi ɗauko homework ku ɗauko assignment ɗin ku ɗauko kaza tana son su zama ƙwararru a ilimin boko kai baka tashi dan ya yi boko ko baka tashe shi ya yi islamiyan ba baka tashe shi ya yi kuma da safe an tashi dira ya ɓaci da ana jin haushin juna ka zo ka zauna ka ga wani da riga fes fes kuma kana jin haushin su musu yaji ko idan samu ne kace. lokacin da ake rabar ne kai kana bacci an raba riguna da daddare kana bacci ko ka ga mutum da tasa fes fes da safe kuma kana zagi sa to shi ya ba kansa shi yasa ya ce wannan su ne wato abubuwan lokutan kiran sallah to shine aka tambayi ma malik wasu ila malikun anin nida'i yawmal ta hal yakunu qabla an yahilla alwaqtu za a iya yin kiran sallah kafin lokaci ya yayi fa qala la la yakunu illa ba'da an tazula ash-shams sai rana ta yi zawali tukunna in zawali yayi lokaci ya shiga koda na farkon za a yi a yi shi ba da zawali to da ita sallar juma'a za mu ji lokacinta a can gaba mun zo magana kan juma'a cewa juma'a an yi ta a hali uku an yi ta ƙablar zawali an yi ta inda zawali an yi ta ba'ada zawali sai dai ba'ada zawalin shi ya fi yawa hmm. kamar ka ce da za a ce an yi juma'a dubu hmm. to ɗari tara da hamsin an yi ta ne ba'ada zawali sai ka ce kamar talatin da ciki an yi ta inda zawali kamar ishirin daga ciki an yi ta kabular zawali ko su ahlus sunna kuwa da suka yi kabilar zawali suka yi karfe tara ko a sakwata da zaria da wanda ya san akwai karatun gaga shi ba za a yi rigima da shi ka ce allawa ba. sun dan baka sunna ba shi kenan ba a wuce gurin wasu ila malikun an tasniyatil azani wal Ikama, an tambayi imam malik dangane ga tasniyatil azani wal Ikama, wato biyanta kiran sallah da ikama wa mata yajibul qiyamu ala nasi hina tuqamu salatu kuma yaushe ne ya kamata mutane su tashi su tsaya a sahu lokacin da ake da ikama? shin sai an gama sahu ake da ikama? ko sai an gama tada iqama ake shiga sahu koko kuna zaune ma sai an gama ikama sannan ku tashi yaushe ya kamata a tashi kafin a yi ikama ko ana tsaka ikama ko an gama ikama ko ku a tashi a jeru sannan a yi ikama tambayi da aka imam malik kenan guda biyu za mu ji amsa da ya bayar qala lam yablughuni fi nidai wal iqama yace ba abin da ya iso min dangane ga kiran sallah da iqama illa ma adraktu nasu alaihi sai abin da na riski mutane a kai saboda ilimi amana ne amma da ce ba abin da ya so min sai wannan da na ga ne a masallaci shi kawai na shina fa mal iqamatu fa innaha la tusanna me yasa la tusanna wato ba a yin ta biyu sai wajen Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah so ɗaya ko ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala falah ɗaya ko qad qamatis salatu Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah malikiya kada ka mutu salatin ma guda ɗaya ake sosai ana ikama to to wannan kuma akwai ruwaya da ta zo a musulun ana yi so biyu ana yi so biyu cewa komai an yi ɗaya ɗin nan sai ma mali ya mai da shi ka'ida cewa komai ɗaya za a yi ita ma ita ma kabbar a rarraba ta ta zama ɗaya ɗaya ɗaya Allahu akbar Allahu akbar maimako Allahu akbar Allahu akbar sai ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala falah قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نعم ko? na'am to yace ya tar ana yin wato iqama ɗaiɗaiɗaiɗai latu tusanna wato ba a yin ta bibi ba a biyan ta ta wa zalika allazi lam yazal alaihi alul ilmi bi baladina wannan shine abinda malamai masu ilimi su gushe a kansa ba a garin mu garin mu ina madina wa amma qiyamun nasi hina tuqamu sala yace tashin mutane kuwa zuwa ga sallah lokacin da ake tada ikama bain lam asma fi zalika bi haddin ban ji wani iyaka da aka iyakance yaushe za a tashi ba yuqamu lahu wanda za a tashi gare shi illa anni ara zalika ala qadari daqatin nasi sai dai ina ga gwargwadon ikon mutane fa inna minhum athqila wal khafifa a ciki akwai mai nauyin jiki a hankali zai tashi akwai mai saukin jiki wala yastati'una an yakunu karajulun wahid ba za ka wa mutane hukunci na mutum ɗaya ba da aka ce nan ana tada ya kama wani ya miƙe wani sai an gama wani wani kuma ana tsakayi ke duk don haka ne wasu ila an kaumin hadaru mutane ne kaumin hudurin mutane ne halartattu suna nan a zaune aradu an yi jima'u almaktubata suna son su haɗa sallolin farilla fa radu an yi ƙimu amma suna son su tare kama wala yu'adhdhinu ba za su yi kiran sallah ba qala malikun zalika mujzi'un mujzi'un anhu ya ishe su haka dama shekul islam ya ce sallar da ake yi a ranar arfa na jam'i tsakanin azahar da la'asar da kuma musdalifa jam'i tsakanin magariba da isha duk ba a yi kiran sallah sai a ta da kama. wannan kai ta farko ana kiran sallah aka kiran sallah ɗaya to shi kenan ba za a kiran sallah biyu ba za a kiran sallah ɗaya ne ikama biyu ita ma wacce za a kiran sallah ɗaya ne ikama biyu duk sanda za ka yi salloli guda biyu makotan juna ba sai ka yi kiran sallah biyu ba in aka kiran sallah farko kowace kuma sai mata ikama ikama ikama ta fi ƙarfi kenan ana tunda ita ko mutum ɗaya ne sai ya yi ta shi ne ya ce a fa'aradu an yi ƙimu suna son su ta da ikama wala yu'azzinu amma ba za su kiran sallah ba qala malikun zalika mujizikun anhu wannan ya ishe su wa inna ma yajibu nida'u inda wato kiran sallah yake zama wajibi fi masajidil jama'at a masallacin da ake jam'i inda jama'a suke taruwa allati tujma'u fi salatu inda ake yin sallah a cikin jama'a domin sai a kiran sallah domin mutane su ci su fito wasu ila malikun an taslimin mu'azzini alal imam an tambayi imam malik dangane ga sallamar mai kiran sallah alal imami abu saliman wa du'a'ihi iyahu bis salati da kuma kiransa zuwa ga sallah wa man awwal man sullima alaihi waye farkon wanda aka fara yi masa sallama alal yablughuni anna taslima kana fi zamanin awwali amma dai bilal ya kira sallah ai yakan je gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce raqadan nisa'u wasbiyanu ya rasulullah mata da yara sallan isha ce ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam baya fitowa da wuri saboda a taru kuma a dan huta sai ga wasu kuma da yake daga gona yake wani daga kasuwa wani daga ban ruwa wani daga sai ga an fara gegedi to sai je ce mar raqadan nisa'u wani ce innahu la waqtuha launa an ashukka ala ummati hmm. a wannan lokacin ya kamata a yi ta yadda da an yi isha an gama hira an gama komai kawai sai dai a tafi gida a je a kwanta ko a je a yi karatu ko a je a yi wani abu amma ba za ka ga tabarma bayan sallar isha an buɗe ta kuma an buɗe hira ba mu ko yanzu hirar ba ita ce mu haɗu bayan isha eh, wajen hirar ma sai bayan isha ake buɗe tabarma bayan da bayan isha kamata a duk tafi gida bisa mata da aka yi corona nan suka ce in banda korona ta kashe mutane da Allah ƙara mai ƙara dawo da ita saboda ta koro musu mazan su gida lockdown din nan da aka yi ya kora mazaje da yawa gida sai mata suka dinga ganin mazan su su ma suka ƙara gane su ma suka ƙara gane su wasu marasa hakuri kuma suka yi ta sakin mata to da ka gaji da kallanta ta gaji da kallanta dama ba a ganin juna to yau gashi ka kalle ta ta kalle ka ko ta le ko yi suru kun hada a kicin kun da a bakin zoba kun da a bandaji kun da a ɗaki kuma gashi an ki fita waje ko bai saba zaman gida ba sai abin da ya ishe shi nan da na sai ta ganin kurakurai iri iri kuma ya ta fada bai saba to zaman gida da yadda ake hakuri ba shi da aka tambayi ma malik game da sallama da mai kiran sallah zai je wa liman wai bayan ya gama sallah je masa sallama kuma ya ce a ya fito za a yi sallah ko ya je kirawo shi ya ce shi bai ga ana yin haka ba a zamanin farko qala haya wasu ila malikun an mu'azzinin game da ladan azzana li qaumin wa mutane kiran sallah thumma tawara ya jira hal ya'tihi ahadun wani zai fito falam ya'tihi ahadun kuma ba wanda ya zo fa aqamu salatu wa salla wahdahu sai ta da sallah ya sallah shi kadai thumma jaa an-nasu ba'da an faraga bayan ya gama sallah sai jama'a kuma suka fito a yu'idu salatu ma'ahu zai sake sallah da su qala la yu'idu salata ita ba zai sake sallah an sa lokaci aka kira sallah har lokacin sallah yayi ba wanda ya fito ya tada ikama ba wanda ya fito ya tada sallah ba wanda ya fito har ya gama ba wanda ya fito to duk wanda ya fito sai dai ya sallasa shi kaɗai ba za a sake jami'a a masallacin shi ne fatwa imam malik ita wa man ja'a ba'dan sirafihi wanda ya zo bayan an yi sallama fal yusalli li nafsihi wahdahu sai dai ya salla shi kadai kasan shi imam malik a mazhabarsa ba a jam'i biyu a masallaci hmm. idan kuka makara ba ku zo jam'in farko ba kuka zo ka tara an gama jam'i sai dai kowa ya sallasa shi kadai hmm. kuma wannan da yawa cikin sahabbai haka suke fatawa shi yasa shi Muhammad Nasiru Din albani har ya koma ga Allah yana fatawa cewa sallu furada in dai kun zo kuka makara ba ku samu jam'in farko ba sai dai kowa ya sallasa shi kan sai kun faɗi dalilin da yasa ku zo ta farkon ba yace abin da yasa ake gudun ka ba mutane dama su danga jam'i biya masallaci kada ya zama ko limamin farkon ne ba sa son su bi sallah mm. suke son sai an gama zo su tasu kaga ya zama ana jin bibi kenan mm. kuma wannan kofa ta taɓa buɗe wa musulmi sai da ta kai kowane masallaci musamman masallacin harabi an yi zamanin da ake a zahar hudu da asar hudu garba hudu sha hudu sai a kira ce ina ina hanafawa sai su taso duk ba hanafe sai zo sai limamin hanafawa shiga gaba sai a sallah ala mazhaba abi hanifa da aka gama a zahar din sai kuma a ce ina malikawa sai imamu maliku ya fito sai malikawa su tsuntsunto su shigo su zo su bi sallah sai kuma a ce ina shafi'awa sai mutanen shafi'i su fito su zo su bi imamun su ba shafi'i sallah an gama ce ina hambalawa sai almajirai imamu ahmad bin hanbal su zo su bi imamun su haka ake komai hudu sai da wani malami ya zo ya fatattaki limama ya ce ɗaya za a yi a kan sunna kowa ya bi kawai to ainihi a mazahaba ta in yi wani abin alaurarsa ta ware ya kuma zan biyi sallah a ce ta wurgar da mazahaba ta ka koma hadisi sai ce shi dan abu hanifa in yana sallah zai iya zira hannunsa a cikin wando ya sosa marenansa ya sosa gabansa kuma yana muku sallah shi a mazahabarsa shafar gaba baya warware alwala da kuma mazhabanka in an shafi gaba alwala ta waye a mazhabansa zai yi bacci har da shari in dai bai kwanta ba ya tashi kuma ya shige gaba ta da sallah ko kaga ya rungumi mace ta rungume shi kuma an jima ya shige gaba ya ce Allah ba da lada shi Allah muslim a gurin sa saduwa ne ba shafa ba eh. to wannan mazhabar sai ka ji to ya zaka yi da wannan shi kuma a mazhabarsa shi yasa malikiya suka yi adalci suka ce walau mukhalifin li mazhabi zaka iya bin liman ko da fatoyinsa sun saba mazhabanka ko da akwai wadancan abubuwan da kai a ka alwala ta ware ko alwala ba ta yi ba ko a ka wannan abun aka yi shi sallar liman ta ɓaci to ka haƙura dai ka bi shi haka da shi a sa ba ta ware ba sai da aka zo aka yi tabbatawa sannan aka yanzu ake sallah a ƙarƙashin liman guda kuma yanzu ma da an yi sako-sako a saudiyan nan da kake gani da an yi sako-sako da yanzu limaman da za a yi ba iyaka sai an zo ana na shi'a daban na sunna daban na ɗariƙa daban na kaza daban haka za a kakasa limaman to ne ce kai an zo kan Limamu mu ta ba zo kan naku ne ce to ku je ku yi sai kun gaba wannan na wahabiya ne bari su gaba na mu Limamu zai zo sai an gama ce to ina Limamu kuma yan kaza to kaga wata ran sai sai wata sallar ma ta zo ba a gama wata ba ana ta yin wata a lokacin wata yi shi yasa kawai ka je kawai ka bi man sallah shikenan ka huta wala so ma ana yi to shine yace ba wannan qala haya wasu ila malikum am muazzinin azana liqaumin ma mali an tambaye shi game da mai kiran sallah da yawa mutane kiran sallah sun nafala sannan yayi nafila ba raju an yi sallu bi kamati gairihi suka zo suka tarar yana ta nafila kuma gashi za a ta da ikama kuma na kama wanda ya kiran sallah shi ya kamata ya ikama duk da ba hadisi ne sahihi ba fa qala la ba'sa bi zalika iqamatu wa iqamatu ghairihi sawa'u ko shi ya ikama ko ne ya dinne ne don ha fada yake in ya ga ta da ikama bai iso ba ladan ya dan fita yazo tare kai kwace ka ta da ikama ina ya an kwace masa ikama an masa juyin mulki sai ta rigima ko kai masa kiran sallah ko ka tayar masa da ikama a masallacinsa da wani akan wannan sai a yi rigima malimanci ya zama kamar wani abin nan ala ya kala maliku lam tazal subhu yunada laha qabla al-fajr yace asuba bata kushe ba ana mata kiran sallah kafin alfijir ya to ita ce mai kiran sallah biyu ba ma ghairuha amma wani ta mina salawati na salloli fa inna lam naraha yunada laha illa ba'da an yahilla waqtuha kamata a kira sallah lokaci bai ba to anan ne masu aiki da kalanda wata ran zaka ga saura mun ci a kalanda mako biyu kaka kawai wani ya kira sallah ba fa a kiran sallah lokaci bai kuma in aka yi sallah lokaci fa bai ba ba yadda kuka ga ba a yadda a fita daga lokacin sallah ko ba a yadda a yi ta lokaci hatsari ne guda biyu iyakoki ne biyu kakkai sallah lokaci ne ba ka kuma ka yin sallah sai lokaci ya wuce duk hatsari ne waɗanda ko ba za ka faro sallah daga wajen lokaci ka ƙara sata a cikin lokaci ba kai ba amma za ka iya ta daga cikin lokaci ka ƙara sata a wajen lokaci ka yi sai an kula kirin zai na ai a iya yi ai bai huta saura to an gaya maka minti ɗaya nan wasa ne gudun rana a minti ɗaya ka san wasa ne a minti ɗaya ka san gudun haske take yi haske fa take gudunsa ka san a minti ɗaya miliyoyin kilomita da za su ai ba ka saura minti biyar rage ba da lada sai kaga an kira sallah lokaci bai ba ko a ce a ma iya iya da sallah mun ci ɗaya rage ai ba wani abu kawai ta da sallah mun ci ɗaya lokaci bai fama da sallah sallah ba tunda mun ci ɗaya sai an kula da wannan lokacin وحدثني عن مالك انه بلغه ان المؤذن جاء الى عمر بن الخطاب wato ladani ya zo wajen sayyidina umar yu'zinuhu li salati Ya yazo ya sanar da shi lokacin sallah asuba yayi fa wajadahu na'iman sai samu sayyidina Umar yana bacci fa sai ce as-salatu khairun minan nawm fa amarahu Umar an yaj'ala fi nida'i subhi sai mai ce sanya ta a cikin kiran sallah asuba so da bai ga hadisin abi mahzura ba shi hadisin abi mahzura ai marfu'i ne tun mala'ikan ma wato abinda annabi sallallahu alaihi wasallam da shi sahabin da ya mafarki a ciki akwai a salatu khairu minan nawm hmm. kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya Abu Mahzura kiran sallah ya ce in ka zo sallah hmm. su ba ka ce as-salatu khairu minan nawm hmm. kaga anan sayyidina Umar bai ga wancan hadisi ba shi yasa sai sai kuma ya muwafaka da hadisi shi wannan da zo ce masa as-salatu khairu minan nawm ce a ah, wannan ko ayayi a sa shi a can وحدثني يا عن مالك عن أمه أبي سحيل بن مالك عن أبيه أنه قال ما أعرف شيئا بنسن وانا أبو با مما أدركت الناس أدركت عليه الناس wato abin da na riski mutane a kai illan nida a bis salati sai kiran sallah a zo a yi sallah shi kadai na ga sun kiyaye lokacin sallah amma amana gaskiya cika alkawari da su amma sun rike sallah dama an ce sallah ce karshe idan aka daina sallah to kuma ta shiga tashin ita za mu ta yi haka dai mu je mu sata mu zo mu sallah mu je mu azina aje ayi sallah a zo ayi fashi aje ayi sallah ana da yin sallah aje a ci haramu a zo ayi sallah a buge wancan a kwace kuce wancan kuma su buge wancan Allah masu sallah dai su suke waɗancan abubuwan kuma su suke sallah ana cakudawar haka za ki tafiya turanin ranar da abu ya burin kasa ya burin kasa sai mu ce kai kuma ma sallar nan da Allah me ma muna laifi kuma za mu zo muna ta sallah sai a ce an daina yana dan ya zo ya kira sallah ba wanda zai zo ana kwata harka ana ta siya na siya to abu ya ɓaci ke shi yasa da hukunci da qur'ani shi za a fara saki da ba an sake shi tuni sosai to karshe ita ce sallah ana sakin sallah to kana buɗe qur'ani za ka wa da an zo ƙarshe sallah ita ce za ta rage wa musulmi ita ce zai da daɗi ba daɗi a ita yin sallah haka da daɗi ko ba daɗi a daure a yi ta sallah farin la'ai na ba. to saboda albarkacin sallar nan sai mu ta samun sauƙi daga wajen Allah kuma sallah ita take rike imani ita take fassara musuluncin mutum a jiri duk da kake jin sallah ta fita daga ranka ko kake jin kana yin ta a bisa dole ko kana tashi zaka yi ta baka jin daɗi to lalle abu ya fara bacewa wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna la ilaha illa Allah ce sun tashi za su sallah sai su tashi jijjigin ya mutu yura'una an-nasa sai dai zan su yi mutane kasu ce ba sa sallah kai zo mu je sallah an mutane su je ba ba ka sallah zo je mu dan su ga muna yi wala yadhkuruna la ilaha illa ba sa ambaton Allah sai su tashi ta Allah ta shi ta salatin da zai rike musu imani wanda zikirun lahi akbar وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر سمع الاقامه وهو بالبقيع فاسرع المشي الى المسجد عبد الله بن عمر يجيو تاد اقامه ينا بقيع فاسرع المشي tsakanin bakiya zuwa masallacin ai bai da nisa sai ya sauri ilal masjid saurin da bai wuce gona da iri ba kuma annabi alaihi salatu ya ce in kun jo kiran sallah fa atuha wa antum tamshuna la ta'tuha wa antum tas'auna ma adraktum sallu wa ma fatakum fa'ati yace idan kun ji an tada kiran sallah ku taho a nitse ka ku taho kuna gaggawa kuna sauyi abinda ya tsere muku sai ku cika abinda kuka samu ku sallata so in ka zo ka sallar magariba ce an yi raka'a daya ta koma maka umul julusi kenan maimakon zama biyu kan zama uku za ka yi so da raka'a ɗaya nan da ta tsere maka sai ka yi zama uku saboda liman ya tashi raka'a da zai ta biyu zai zauna kai ma kuma dole ka zauna ba gurin zaman ka bane zai tashi zai ta ƙarshe zai zauna kai ma dole ka zauna sannan kuma ka tashi za ka koma ta zama umul julusi duk raka'a sai an zauna raka'a uku zama uku saboda raka'a ɗaya ta tsere maka sai ta koma umul julusi sannan kuma kana da bina'i kana da qada'i bina'i shine a karshe a kanta ake magana karatunta za ka yi fatiha da sura a bayyane ko za ka yi karatun fatiha kawai a sirrance? idan ka ɗauki mazhabar cewa raka'ar da ban samu ba ai fatiha da sura ce a bayyane liman yi ita ce ban samu ba da na tashi ita zan rama sai ka yi karatun fatiha da sura a bayyane in ka ce a'a ai wannan raka'a da na samu liman ya yi ta ɗaya da ban samu ba na same shi a ta biyu to a gurin liman ce ta biyu amma a guri na ta ɗaya ce don ana fara sallah ne daga farko ba daga ƙarshe ba to tunda ni ta liman ita ce ta biyu ni kuma guri na ta ɗaya to in na tashi ci gaba zan don zan ci gaba kuwa raka'a ta ni ta ƙarshe fatiha ce a sirrance za ka sai kai fati a sallar shi ne binayi shi aka fi so haka ma in sallar a zahar ce in sallar isha ce ko duk mai hudun nan ne in ka samu ɗaya to ta ƙarshe sai ka yi fatiha kawai asuba ku dama ita ba ta da matsala tun da raka biyu ce kuma da a bayyana ke ba a ɓoye kowanne ko ka makara ba za ka ɓoye ba shine fa asra al masha ila al masjid sai gaggawa ya zo masallaci amma gaggawan da ba za ya fitar da kai daga nutsuwar da annabi alaihi salatu wasallam ya ce a lura da ita ba Babu nida fi safari wa ala ghairi wudu'in Babu, wa lokaci yayi na'am Babu babun nida fi safari wa ala ghairi wudu'in babun kiran sallah a lokacin tafiya da kuma yin kiran sallah ba tare da alwala ba asali dai a yi ɗahara kafin a kira sallah kamar yadda muka faɗa cikin waɗancan ƙa'idodi guda goma sha biyar حدثني هيا عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريه عبد الله بن عمر Allah ƙara masa yadda ya kira sallah a cikin wani dare mai tsananin sanyi ga kuma iska kuma sanyi irin na madina in ka ajiye ruwa sai ka tara sama sa yi kankara tun ya zaro hannun sama daga cikin kufin hannu ba karamin matsala ba sanyi ne cin jiki kaji kamar za ka bushe ko ka narke in su in ya daɗe yana tafiya sai ga ya faɗo ya daskare saboda sanyi a wanda ya bugo min rannan daga germany ya ce min kai malam yan afirka mu gode wa allah ce wallahi malam sanyin da ake a ƙasar nan a ya ice kullum da sabon sai an zo an share kankara in ba ka ba sai in ta taru sai ta toshe kofar gidan kankara ce dusar kankara ce kawai take zuba kuma sai an yi watanni a haka duk rayuwar dan koma cikin ɗaki cikin ina ne ice ga hita ne ta ake ta kunna ita to yanzu a yankunan da babu da shugabanci malam Allah da ikonsa sai ya ɗauke mana wannan ai mu ka ga inda adam ka gode wa Allah da ba mu da abu hudun nan ba mu da cin sahara ba mu da barkan ba mu da girgizar ƙasa ba mu da ambaliyar ma irin katarina ɗin nan da wilma da ake a ƙasashe ga malam mutuci suna yawa san iska ta الله أكبر الله أكبر أشهد أن الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ألا صلوا في الرحال ألا صلوا في الرحال ألا صلوا في الرحال ألا صلوا في الرحال بذاتي حي على السلام دون أن تكون حي على السلام كما صلوا في الرحال أي كلمة من سنتكروا shi ne abdullahi dan umar ya ce a cire hayya ala sala hayya ala sala hayya ala fala hayya ala fala sai a mayar da sallofin riha ku sallah gidajen ku ku sallah gidajen ku akwai tsananin sanyi in ma ka ji ba za a gane da larabcin ba don sai ce kaji wani kuma wani abu ka ce jama'a kowa ya sallah gida jama'a kowa ya sallah gida saboda sanyi sanyi shari'a ta yi sauki kowa ya sallah gida ba za samu abu bane kuma gashi an wada an tsananin sanyi tsananin na asali ko an faɗa ko an faɗa sai sun tawo inda daga cikin lalarin <laughs> mu na faɗa ma sai an zo sabo ne yi za ka ce in mutum ya daure ya zo kuma ba matsala amma ban ya faɗi ya karye ko kuma ya samu santsi ko tabo ya kwashe shi ko santsi ya ja shi ko wani abu karfe ko taka wani guri mai duhu mai sani ba ya shiga cikin silam kafarsa ta kare saboda shari'a dama ta san irin duhu cewa da daddare yana da matsala ta san tabo an yi ruwa ta san tsananin sanyi sai ta sauƙaƙa mana to mutum bai sauƙaƙa kansa bai taho kenan ya yi sallah wanda suka taho sai ya yi sallah wasu kuma suna cewa a yanzu a cikin birane ba irin waɗannan hatsarurrukan saboda an sa fitilu an gyara tituna an sa slab a kwatoci an musu salam titi an gyara shi kuma sannan an sassa fitila wani ma da cocilan ɗinsa saboda haka hatsarin ya ragu don mutum ya ga zai tawaye sallah duk da haka sai ya tawaye amma dai shari'a ita bata kura shi ko da fitila ko da cocilan ɗin ko da salam ɗin ko da kwaltar dai an ce kai zaman ka a gida kai sallah wani kuma ruwa da ke shi sai ya daɗe bai girgice ba mura za ta kama shi kuma an taɓa yin wannan wani shekara ashirin da ya wuce ana lacca a wani masallaci sai aka ɗuge da ruwa sai mutane suka fara tashi sai wanda ci kai jama'a haɓa ya mutane za su gudu ana ruwa ruwan je kore ku to akwai marasa lafiya su kuma suke caji allahu akbar allahu ruwa da dake su a ciki har da wanda ya rasu wani ya san baya juriya ruwa ya dake shi yana da mura mai tsanani ruwa ya dake shi don ka ji ana wannan cajin kai kawai shiga cire shi nan. a wannan gama cajin ka kai fito waje mana kai kana cikin masallaci kuma can waje ana ruwa da ce kowa zauna inda yake yake ce da fita waje a cikin ruwan in cajin ake so a yi amma yana da larura sa'adam annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina uba ne akan sauki akwai marasa lafiya akwai masu ciwo akwai tsofaffi ya ce ko sallah za ka yi da mutane ka kafafa akwai masu larura ala sallo fi rihal sun ya إن mu'azzina iza كان lailatun bari da za tu matsarin ya مطر ala sallo fi rihal sai ce النبي عليه salatu wasalam yana umarni idan dare ya zamo ga dare ga sanyi ga kuma ruwa sai ce kowa ya sallah a masaukinsa وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح cewa baya yin ƙari a cikin ta da iƙama sai a lokacin tafiya fa inna kana fiha yakan yi kiran sallah a cikin ta wa yuqimu kuma ya tada iqama wa kana yaqulu innamal azanu lil imam la yastami'u nasu ilayhi tace shi kiran sallah ai akan yi shi ne a lokacin da a masallaci jama'a za su taru وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه cewa babansa ƙala lahu iza kun tafi safarin idan kana halin tafiya fa ita in kaso an tu'azzina ka tayar da kiran sallah wata kima ka yi kama fa'alta aikata wa in ita in ku kaga dama fa aqim ka tada iqama wala tu'azzin ka kai kiran sallah qala ya sami malikan yaqulu la ba'sa an yu'azzina ar-rajulu wa huwa rakibun imam ma ce kai ba ma laifi ma kana kan abun hawa ma in kai kadai ne ka kiran sallah musamman a halin tsoro a yi tuntun fara jala ko ba yadda an koro ka a gaba dama a shirya kake sai kai gaba kawai inda wata ran garin anna ne a can baya to kaga sai ka fito da bakin mota ka Allahu akbar Allahu akbar kaga mutane da adda su fito da sai ka ki dubo ta ka sa kiran sallah wani suka jiwo karan sallah sai su tada hankalinsu to aka mama ko an ci su da yaki kaga hikima komai ka ji malamai sun faɗa akwai ranar amfaninsa ya ce ba laifi a kiran sallah ana kan abun hawa tunda dai an ce kai kaɗai ne a gurin kuma ka kira sallah ba musulmi ko daya mai yiwuwa kuma can baya akwai wasu arna in suka jiwo kiran sallah ya ce a ga musulmi can ya ce to in kana kan abin hawanka ana kiran sallah fita za ta ɓaci sai ka zabura وحدثني Sani an عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه كان يقول من صلى بارض فلات wanda ya salla a cikin fangalalan daji salla an yaminihi malakun mala'iku za su salla a damansa wa an shimalihi malakun wani mala'ika zai tsaya a hagunsa ba za su bashi ya salla shi kadai ba sai dai ba kakarinsu fai za a zana idan mutum ya yi zana. wato ya kiran salla wa a kamaita da ya kama as-salatu salla aw aqama salla wa ra'ahu min al malaikati amsalul jibali malaiku za su taru a bayan su tashi sallah dan mutum a shi kadai a daji zai sallah to malaiku za su taru su tara shi su tashi sallah kaga wannan falala ce cewa ko ina kake kakai wasa da sallah wani gurin za ka ga kai kanka ba za ka iya mun taɓa sauka wani da wani a hotel mu biyu ne kawai musulmi a gurin ko sai zo ya kwalla kiran sallah masu wata da hankalin su ya tashi sai ku domi sallah kai ba da lada ya ce ya ga suna ko ina ba dan baka ta ga ga irin wasu abubuwan sai an lura da yanayin amma ta yi shawara tukunan ga yanayin gurin yake ka ta da hankalin hoton din gaba ɗaya ta kira sallah Allah ya saka da kai za mu dai mu sallama a boye ba wanda ya san da mu ka kira sallah kowa a mu a zuwan tashin hankali ake siya akwai guda biyu Allah Allah ya samu dace amin anaka Allahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ba da lada الله الرحمن الرحيم قال القاضي إياط القاضي إياط يجي اللفا في مناكب مالك رحمه الله جماعة من يمال ميدي واسير كان تاريخ إمام مالك منهم القاضي أبو عبد الله التستري المالك daga cikinsu akwai wani babban alkali mafi yawan alkali almajiran malik rufe salasu mujalladati ya yi mujalladai uku akan tarihin imam وأبو الحسن بن بحر المصري وجعفر بن محمد الفريابي القاضي أبو بشر الدولابي الحافظ وزبير بن بكار وأبو علاثة محمد بن أبي قسان وابن حبيب وأبو محمد بن الجارود وحمد بن رشدين وأبو عمرو المغامي والحسن بن إسماعيل الدراب وأبو الحسن بن منتاب abu ishaq bin sha'ban abubakar ahmad bin muhammad al-yaqatini wal hafiz abu nasr bin jabban abubakar bin rawzaba al-dimashqi wal abu abdullah az abu hasan bin ubaydillah al-zubairi abubakar ahmad bin marwan ad-din ad-di nawari wal bin abhari wal abu abul fadl al-kushairi abubakar bin labbad وأبو محمد بن أبي زيد والحافظ أبو عبد الله الحاكم وأبو ذر عبد الله بن أحمد الحروي أبو عمر دلمنكي دلمنكي الدلمنكي أبو عمر بن حزم السلفي أبو عمر بن عبد البر والقاضي أبو محمد بن نصر وابن الإمام التليلي التليلي التليلي وابن حارس القروي والقاضي أبو وليد الباجي وأبو مروان بن أسبق بن أسبق وقال جماعة الحافظ أبو بكر كتابا كبيرا wata الرواة عن مالك أولا يا تترى duk waɗancan malamai da aka lissafo sun rubuta tarihin imam malik da almajiransa ne wakar hafiz abubakar ne khatib kitaban kabiran fi wata an malik shi kuma wannan babban malami al-khatib ya tattara waɗanda suka yi karatu a wajen imamu malik wanda suka rawaito muwadda wa sha'imir riwayatihim anhu da kuma wanda suka rawaito daga shi qultu wal hafiz bin nu'aym tarjamatan tula fil hilyati li malik ita haka na abu nu'aym a cikin littafin sa hilyatul awliya yayi doguwar tarjama akan tarihin imamu malik wa mimman allafa fil riwayati anhu daga cikin waɗanda suka rubuta kan almajiran da suka yi karatu a wajen malik akwai al'imam abu abdullahi bin mufarrijin wal'imam abu abdullahi bin abi dulaimi abdurrahman bin muhammadin al-bakari ala iyad wasu na kitaba na haza ya ce mun bi diddigin wannan littafi namu fi akhbari malikin cikin labaran Imam malik min tasanifil muhaddisina daga cikin waɗanda suke malaman hadisi sun yi tarjama imam malik ka kutubil bukhari wa zubairi wa ibn abi hatim wa wakil al qadi wa darqutni wa ibn jarir al tabari wa suli wa ahmad bin kamil wa abi sa'id bin yunus as-sadafi wa abi umar al kindi wa abi umar as-sadafi al qurtubi wa abi abdullah bin haris al qarawi وأبي العرب التميمي وأبي إسحاق بن الرفيق الكاتب وأبي علي بن البصري من القرويين وتاريخ أبي بكر بن عبد الله المالكي من القرويين وتواريخ الأندلس ككتاب أبي عبد الله بن عبد البر وكتاب الاحتفال لأبي عمر بن عفيف والانتخاب لأبي القاسم بن مفرج وتاريخ محمد بن الفردي وتواريخ أبي مروان وابن حبان والرازي وكتاب أحمد بن عبد الرحمن بن مزاهر وما وقع إلي من تاريخ الخطيب من البغداديين وكتاب أبي نصر الأمير وطبقات أبي إسحاق الشيرازي وكتاب ابن عبد البر في الأئمة الثلاثة ورواتهم duka waɗannan da ya rawaito dukansu sun yi rubutu akan tarihin imam malik ashe dubbunan littattafai ne da ba dai ya takaita mana a nan ba muka ce za mu tafi ne musu sai mun shiga littattafai masu yawan gaske waɗanda aka wallafa a kan tarihin imam malik da kuma rayuwarsa ta shekara 86 da ya a duniya yana koyo yana koyarwa ya zauna a makaranta ana ɗaukar ilimi sama da shekara 60 tun yana ɗan shekara 20 aka ba shi satifiket cewa ya je fara ba da fatawa ya je fara karanta ba. kuma ya gamu da masu hassada mun ji yadda hassada ta yi an ta kai aka zane shi aka dake shi aka ji masa rauni da abubuwan da suka faru na jarrabawa a kansa sai mu tsaya a nan mu tashi kalar kadi ma kaga na marrawa don gane ga wasu wasu karwato muwatta da yawansu da adadinsu da kasashensu da tarihinsu Allah ba mu dace na ce malam idan lokacin shafa a kan safa ya wuce ya zama kana da alwala za ka iya cire safon ka wanke kafar ko sai dole ka sake alwala wato idan lokacin da aka ba mutum na zaman gida awa 24 ya wuce abinda za ka kawai sai ka cire ka wanke kafa dama ya kafa ce inda kana da alwala lokacin ka tashi ka yi alwala lokacin ya ƙare to kaga kafa ce sai ka wanke kafa in ba ka da alwala lokacin ya ƙare za ka yi alwala ka ka zo sai ka haɗa hada kafa ka wanke su ya dangana ga lokacin karewa a yaya ya same ka idan lokacin karewa ya same ka ba alwala tun za ka yi alwala in ka zo kafa sai ka cire ka wanki idan kuma karewa ya same ka kana da alwala to sai ka in ka cire sai ka wanke kafa in an zo kan assalatu khairu minan nawm ya mutu zai yi ba abin da zai yi ba ruwaito cewa an ce assalatu khairu minan nawm ga wanda za aka faɗa ba a ce maka aka kawai ka tashi sai ka shirya kawai ka mutsike bacci ka yi asuwaki ka yi addu'an tashi daga bacci ka kuma yi alwala ka tashi ka je ka yi sallah wani ya ce amma salatin da suke amfani da zakara kabara harama sai ka ga suna yin biyu da farko sai su yi da ƙarfi don sanarwa sannan kuma su yi tasu haka ma wajen sallama malam da allah ina hukuncin yin haka wake shi da shi da karan kamara biye ke bayan ya yi tasa wannan guda ɗaya da zai fi karma ita ce tasa ita ce ta mutane tunda cikin sallah ba za ka kamara biyu a guri ɗaya ba wannan ce ya daga shi ma a tarihin da aka ce sai na bakar ya daga murya yana jiyar da masu koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yana rashin lafiya muryarsa ba ta kaiwa to kaga wannan shine asalin abin da ya jawo ake yin ladanci in ba haka ba in ana da liman mai gwarjin murya ko ana da speaker da za ta isar da mutane shikenan ba a bukatar wani zakara ko ba abin da ya kamata wani ci malami ne ne matsayin abin da wasu ke yi idan suka tarar liman yayi ruku wai domin su samu wannan raka'a sai su ce masa inna Allah ma sabiri mana sanar da shi kada ya dago da su samu raka su malikiya ma ai hacca suka yi idan kana jin wanda ya makaran sarki ne ko shugaba ne to ka jira kai ne ko sirkinka ne ka jira kada ce kaga wannan tunda na bashi ya yana jina yana makara amma sai ya dinga dagowa suka ce ka jira suka ce domin akwai dalilan da za su sa a jira da yawa daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallama an yayi niyyar tsawaita karatun sallah sai kuma ji kukan yaro sai ya takaita sannan kuma yayi sujjada sai hassan da da suka hau bayansa sai ya jira sai da suka sauka da aka suka ce idan mutum ya ga cewa wasu sun taho kaji motsin tahowarsu suna yunkurin su samu wannan raka'a watakila kuma ta karshe ce ma to sai ka ƙara yawan tasbihin da kake har su zo su same ka kaga kayan maslaha biyu ka ƙara yawan tasbihi kuma waɗannan sun sami sun samu sallah abin abinda malamai suka ce wannan ya ce malam idan ango za su yi sallah da amarya a ranar farko ya zai karatu a fili zai ko a sarrance ya fagana dardare ne ko da rana ai sallolin na fulfili na dare Karatun su a bayyana ake yi na rana kuma mafi yawa karatun su a koya ake yi so da ya dangana ga lokacin da ya tare da amarya idan da daddare ne to kaga karatun da za a yi a bayyana za a yi inda rana ne kuma sai a sarrance liman yana sallah yana karatu a fili sai ya janyo ni ko ban iya surar ba Allah mala sai ka canza sura a dama an ce idan idan limami da ruwa ta same shi shi ya dauko bakara ya yi nisa ko ya shiga ali imran ko ya shigo can suratu yusufa sai tusa sa tusa ta zo masa ko alwala ta taure ko tuno ba shi da Allah ko abin da ya kama da haka zai fita Sai kuma yanzu haka sai ka da da mutane in kira ka da ka iya da ka iya za ka karasa kuma babu adimala a wajen ba a ce a dora ta kai a dora kan karatu ba a dora kan tsoron da yake na ne ce malamin don Allah ya ake bambance fitar mani da mazi da wadi An yi wannan karatu na jin baka na aka yi fitar mani yana isa zuna yana tukuta juna babbar sha'awa ce take fito da shi fitar mazi ba ma a jin fitarsa mafi yawa sha'awa ce da tashin gaba da tintintini da waye da mun faɗi dalilan sannan shi kuma wati yana fita ne karshen fitsari in ya mutu yana da shi in ya ga fitsari sai ga wani farin ya dubo haka ko ya zubo to wannan hukumu ko hukumul bauli shi ma na jisa ne sai a wanke tare da shi akwai neman addu'a